hanta kan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tabka muhawara dangane da tarewa sojojin Amerika da na Faransa a Afirka musamman ma kasashen Afirka wanda suka fito ko kuma wato Faransa ke ci gaba da mulka a yanzu haka dai za a iya cewa wannan shekara wato kasashe da dama ne suka fara barkewa daga karkashin kulawar kasar Faransa inda kuma hakan ke ƙara shafar kasashe irin su Amerika da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya su a Afirka tun bayan dai wato wato yaƙin ko kuma a ce rikicin da ya ɓarke a Nijar, Mali, Burkina Faso da sauran ƙasashen Afirka ne ake ganin cewa su asirin Turawa na ci gaba da tonuwa da kuma ita kanta ƙasar ta Faransa da kuma Amerika. Duba da yadda za a iya cewa mutanen Nijar dai dai suka fara zama zakaran gwajin tafi inda suka bijire ma Faransa kuma suka ci gaba da yin Allah wadai da ita da kuma zanga-zanga da yan zaman dirshan ɗin koren ƙasar ta Faransa. Sai dai yanzu haka ana ganin cewa Nijar ɗin ta fara cimma nasara kuma ana tsammanin cewa Nijar ce ta farko ce ta fara irin samun wannan nasara cikin gaggawa.

bayan ƙasashen wato Burkina Faso da Mali. Duk da yake dai ƙasashen Burkina Faso na fama da irin wannan matsala wanda ko a kwana kwanan nan an yi yunƙurin sake yin juyin mulki a Burkina Faso wanda ake tsammanin cewa akwai sa hannu wato na wasu Turawa da ke kitsa irin wannan juyin mulki. A gefe ɗaya kuma ana ganin cewa dalilin juyin mulkin ƙasashe da dama sun samu 'yancin kansu. Assalamu alaikum warahmatullahi barkan mu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha tamu mai albarka. a labaran da muke kawo muku dangane da sharhi da kuma lamuran yau da kullum. Wasu da dama na ganin cewa dai makircin Turawan Faransa da Amerika da wasu dai Turawan Yammacin Afirka yana ƙara ƙaimi kuma yana sake wato tona musu asiri. kasancewar dai wato irin matsa ma al'umma da suke yi a Afirka da kuma yanzu abubuwan da ke faruwa a duniya ya sa tuni dai shugabannin Afirka sun fara wayewa game da yadda wato Turawan ke musgana musu. Hakan ya kawo an fara yi musu bore wanda yanzu haka dai Faransa ta ci alwashin canza salon mulki a Afirka da ma sauran ƙasashen da take wakilta ko kuma ta mai da su tamkar bayanta. Tun bayan dai abin da ya faru da ita Nijar ana ganin ya kasance ya zama wato a darasi ga ita wannan ƙasa ta Faransa da ma Amerika. Yanzu haka dai shugaban Emmanuel Macron na Faransa ya magantu dangane da korar da wato Nijar ta yi wa sojojinsa da kuma jakadansa wanda kuma ake ganin cewa hakan ya isa ya zama darasi ga ƙasashen na wato yammacin Afirka. Wato ƙasashe da dama dai ne suke ƙoƙarin sake bijire ma Faransa bayan ƙasar Nijar. Sannan kuma har yanzu dai shugaban Muhammad Bazoum ya ƙi murabus duk da kiraye-kirayen da shugabannin ƙasashe irin wato suke yi masa na cewa ya kamata ya murabus ba don komai ba sai don a samu zaman lafiya. Sai dai kuma a cewa yana samun goyon bayan Najeriya da kuma Faransa da Amerika. Shugaba Bazoum ɗin dai da ke yanzu haka a ƙarƙashin kulawar sojojin juyin mulki. Za a iya cewa babban dalilin da ya hana shi yin murabus yana da goyon bayan sauran ƙasashe.